ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa ne da wakiliyanmu Madina Dauda da yi tare da wasu shehunan malamai dangane da matakin da gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ta dauka na fara baiwa ɗaliban Najeriya bashi domin gudanar da karatun gaba da sakandare kafin lokaci ya halansa. A shirin namu na yau za ku ji Madina Dauda tare da Profesa Umar Kyari na Jami'ar Abuja game da ingancin wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka. To ina ga wannan shiri na bawa ɗaliban gabar sakandare ba shi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatunsu yana da sarkakiya kwarai da gaske. Kuma in dai ba wai an fara aiwatar da shi komai ya tafi daidai ba to ni ina da shakku akan cewa komai zai iya tafiya daidai kuma ina da dalilai da dama na farko dai tsananin lalacewa da sashin ilimin gabar sakandare ya yi da kuma kasancewar a fili take gwamnati tana so ta tsame hannunta gaba daya kan tallafawa makarantu domin su tsaya kan kafafuwansu wato cewa sai an tura komai komai ga al'umma dalibai, da kuma iyayensu kuma su mabukatan wannan bashi ba suna nan bila adadin gomin miliyoyi to anya za a iya samun kuɗin da za a ba wa ɗalibai da dama wannan bashi a mutane nawa za a bayar ya za a aiwatar da wannan bashi nawa za a bayar kuɗin ma da za a bayar zai ishe su ya za a biya wannan bashi duka waɗannan waɗansu tambayoyi ne waɗanda amsoshinsu suna da wuya kwarai da gaske zuwa yanzu to amma maimakon mu shura abun gaba ɗaya mu ce ba zai yi ba to sai mu sa ido mu ga yadda za ta kaya to amma ni dai gaskiya ina da shakku kwarai da gaske musamman kasancewa mu ne yadan da abubuwa suke faruwa a ƙasar nan shiri dukkansa sai waɗansu abubuwa za su kunno kai su lalata shi kuma ni ina ga a aƙidance babban dalilin da ya sa aka kawo wannan shiri shi kanshi abu ne mai tada hankali shi kanshi abu ne wanda dole a ta muhara a kan shi wato a ce gwamnati ta tsame hannunta a lokaci guda a kan eh, tallafawa makarantu a cikin yanayin talauci da kunci na rayuwa da ake ciki yana da haɗari kwarai da gaske a ce kawai wai wannan bashin da za a bayar kusan shine zai mai gurbin irin tallafi da gwamnati take ba wa makarantu wannan wani babban al'amari ne tun da yanzu allah kawai ya san daga shekarar karatu ta gaba nawa jami'o'i da sauran manyan makarantun gaba da sakandare za su sa a matsayin kudaden makaranta to shi kai shi wancan kudin na a zo a gani ne zai iya biyan wannan tallafin sa'an nan yaushe za a bayar. Amma shugaban hukumar kula da harkokin ilimin sakandare Board 1 a nan birnin tarayya Abuja, Sony Sylvester Monidafe ya yaba da dokar sannan ya ce kar a duba matsalolin da ka iya tasowa a wannan doka a dubi alfanunsa nan gaba. Kawai ɗan ɗalibin makaranta ka ɗauki bashi ka biya school fees naka inda ya ka san waje ka kare makaranta sai ka biya yana da kyau ba wata excuse na wacewa wai a ah, ban yana biya kuɗin makaranta ba wancan ya wuce yanzu gashi na baka loan amma in baka biya ba akwai dokoki wajen shida ko bakwai ne abun za a yi a kama ka a ah, wani suna faɗa wai ko da an bayar ma ba za a biya ba oho dai a soma yara musu je makaranta ina secondary education board na fct abuja na san Um, akwai matsala da yawa da muke shi a kasan nan matasa yayanmu suna wani sun gama js1 ba fili zai shiga ss1 muka zo wani abu da ke kira out of school children miliyan goma sha biyar to yanzu su ne suke taya yan boko haram sun suke kidnapping su kome ga suna matasa da yawa ana afara a turance enzymes nasu na zumi a su kaman da lantarki yanzu maganan kuma zuwa makaranta ba magana ba iya an biya school fees ba ni da ke magana yanzu hakan nan na da yara wajen 25 na so maka nan ma a jimeta da mawa state na biya musu school fees primary school secondary school college of education nursing school legal studies da universities na eh, federal da na adama na biya musu school fees na wani school fees dubu biyar dubu abin mamaki ba su iya sun biya ba da wannan sabon doka yanzu ka je banki kamar karban loan ka karbi loan ka biya school fees ka kare kana aiki sai ka biya yana da kyau shi kuwa sarkin dawaki mai tuta gusau sanusi bala turaki ya ba ɗalibai da matasa shawara ne kan dokar lamunin ilimin inda yake cewa ɗalibai su rungumi wannan lamunin da zuciya ɗaya. kirana ga matasa shine na farko a dage a nemi ilimi kuma shi neman ilimi abu ne mai wahala sai an dage amma idan aka dage aka nema daga ƙarshe za a ci riba za a ci moriya abin so kirana ga matasan mu shine a yi haƙuri duk da wahalar da take ciki da inconveniences da yake cikin harkar karatu a dage a nemi ilimi daga baya za a ji daɗi kuma ina kira ga matasa sa da gar a zona bayan an nemi ilimi shi ilimi ba wai ka je makaranta ka yi karatu ne don ka jira ka samu aikin gwamnati ba wannan ba shi bane ka yi karatu ne domin karatu nan ya amfane ka ka iya dogaro da kanka ta hanyar sana'o'i daban-daban lokaci ya wuce da mutum zai je ya gama karatu ya zo ya zauna yana jiran gwamnati ta bashi aiki lokaci ne da zaka je kai karatu a lokacin da kake karatu ka tabbatar da karatun nan kana yin shi don kai dogaro da kanka. Atuwaju Tinubu ya maganganu ta yadda zai magance matsalar um, yajin aiki da ake fama da su a universities dinmu da samar da uh, ingantaccen ilimi a universities mu suna da tabbacin insha Allah shekara biyu na farko za a ga canji a bangaren ilimi lafiya da dukkan sauran taskoki na rayuwa. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyanmu Madina Dauda da kuma bakin namu sai jami'ar da ba da umarni da kuma daidaita shirin Gresham, Julie Ladies Gresham, naku baban yaji jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangar ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen ku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.